صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa na da juma musulunci ta iran ne kuka kama a cikin shirinmu na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ba wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na kokun san sai kuma mu koyi harshen farisanci akwai tarbiyyar iyali da kuma dan matasa shirinmu na ƙarshe shine wato lafiya sai da kula har ila yau akwai wani shiri na eh, wato kide-kiden iraniyawa a halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci yana ƙasar uganda don halartar taron ministocin ƙungiyar nam ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta yi tir da jawaban shugaban ƙasar amurka donald trump a kenneth majalisar dokokin hamshe ƙasar isra'ila sannan za ku yi cewa an gudanar da gagarumar zanga-zanga a kasashen wato don goyon bayan falastinawa a kasashen australia da kuma indonesia yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya isa birnin kampala babban birnin ƙasar uganda don halartar taron ministocin harkokin wajen kasashen ƙungiyar ba ruwanmu wato nam a takaice karo na goma sha tara kamfanin dillancin labaran tasnim na ƙasar iran ya ce za a gudanar da taron ne tare da neman ko kuma shi'ari na zurfafa haɗin kai da kuma rabon fahimtar juna a duniya ana sa ran jami'an dimalmasiya da jakadu daga ƙasashen duniya 120 ne za su halarci taron na nam karo na goma sha tara a birnin kampala kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bayyana cewa banda tattaunawa wanda za a yi tsakanin ƙasashen ƙungiyar na nam a gefen taron kuma kwamitin falastinawa na ƙungiyar zai gudanar da taron sa wanda kuma gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran tana cikin kwamitin a taron dai ana sa ran minista harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci zai gabatar da jawabi kan al'amura da suka shafi ƙungiyar da kuma tattaunawa da suka suka saba yi na musamman kan al'amuran da ya shafi ƙasar Falastinu. Banda haka ministan zai tattauna da takwarorinsa na ƙasashe da dama kamar yadda suka zaba don wato kyautata dangantaka tsakaninsu da jimhuriyar musulunci ta Iran in ji baka'i. ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta bayyana cewa jami'an tsaron jumhuriyar musulunci ta iran suna cikin shirin kota kwana don kware ƙasar daga makiya a duk lokacin da suke wato suka farwa ƙasar da yaƙi kamfanin dillancin labaran tasnim na jumhuriyar musulunci ta iran ya nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran ismail baka yana faɗar haka a jiya litinin a taron 'yan jaridu da ya saba gabatarwa a kowace ranar litinin ya kuma kara da cewa jumhuriyar musulunci ta iran za ta saurari shawarorin kawayenta kamar ƙasar rasha amma kuma tana cikin shirin ko ta kwana idan makiya sun yi kuskure sun farwa kasar da yaƙi baka'i yana nuni ne da zantawa da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da kuma shugaban kasar rasha vladimir putin suka yi a makon da ya gabata inda kuma Putin wato inda Netanyahu ya buƙaci shugaba Putin ya isar da saƙonsa ga jimhuriyar musulunci ta Iran wanda kuma shi ne wai yana son warware matsalolin ƙasar Isra'ila da jimhuriyar musulunci ta Iran cikin lumana da kuma zaman lafiya ba tare da fito na fito ba. Akwai jita-jita da dama a cikin 'yan kwanakin da suka gabata kan cewa hamji kasar Isra'ila da Amurka da wasu da, da wasu a wannan karon suna ƙoƙarin farwa jimhuriyar musulunci ta iran da yaƙi da nufin lalata cibiyar makamashinta na nukiliya na ƙasar don hana ta abin da suka kira makaman nukiliya baƙa'i ya bayyana cewa jimhuriyar musulunci ta iran ta kera wato ta kare za ta kare kanta daga hare-haren amurka da kuma hamshe kasar isra'ila a kwanakin goma sha biyu da suka a yakin kwanaki goma sha biyu na cikin watan yulin da ya gabata kuma a shirye take ta fuskanci yaƙi wanda ya fi wannan idan hatta kama masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na muryar jihar musulunci ta iran daga nan birnin tehran ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta yi tir da maganganun shugaban ƙasar amurka donald trump a cikin majalisar dokokin hamjin ƙasar isra'ila kenest a jiya litinin inda ya bayyana cewa hamshin kasar isra'ila ta sami nasara a yakin da ta kai wa jumhuriyar musulunci ta iran a cikin watan yunin da ya gabata sannan da karshe ya ce akwai bukatar. a cima yarjejeniya ta zaman lafiya da jumhuriyar musulunci ta iran kan shirinta na makamashin nukiliya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ma'aikatar na cewa jawabin trump a majalisar kenes jawabi ne wanda bai da wani kima musamman a lokacin da yake gabatar da ita a gaban 'yan ta'adda makasa ma'aikatar ta tunatar da trump kan cewa har yanzu tana wato jiran randa za a gabatar da shi a gaban kuliya kan kisan janar shahid kasim suleimani da yi wanda shi gwarzo ne na yaƙi wanda ya yaƙi ƙungiyoyin 'yan ta'adda a iraki da syria a shekarun baya shi ya jagoranci kawo ƙarshen mamayar da ƙungiyar daesh ko isis ta yi wa ƙasashen iraki da siriya a lokacin wato har zuwa shekara ta 2017 ma'aikatar ta bayyana amurka a matsayin ƙasa wacce ta fi kowace ƙasa a duniya goyon bayan 'yan ta'adda a yankin asiya ta kudu da kuma wasu wurare sannan tana amfani da kujerar veto wato don kare 'yan ta'adda a duniya da ƙarshe masu sauraro duban dubatan mutane sun gudanar da zanga-zangar goyon bayan falastinawa da kuma yin tir da ƙoƙarin samar da hulɗar jakadanci da ƙasar isra'ila don a da ita kamar ba ta yi komai ba a kisan kiyashin da ta yi a gaza sun kuma bayyana tsagaita wuta da aka samar da hamas cewa tana tangal-tangal saboda da farko ma ba a gina shi bisa yadda za ta ɗore ba masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. thank you To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin ban labarai biye da shi akwai shirin nan na kokun sam. Sai kuma wato mu koyarcin farisanci akwai tarbiyyar iyali da kuma dan matasa sai kuma shirinmu na gaba wato lafiya sai da kula shirinmu na ƙarshe shine wato kidikidin iraniyawa da wannan kuma sauraro muke cewa yi ni lafiya. To sarhin bayan labaran namu zai duba wasu daga cikin mahimman batutuwa da suka fito a yayin taron ƙasa da ƙasa kan zaman lafiya a Gaza da shugaban Donald Trump na Amurka da kuma takwaransa da ma wasu shugabannin wasu ƙasashe suka jagoranta a birnin Sharm el Sheikh na ƙasar Masar a ranar Litinin. kasashen masar qatar da kuma turkiya sun rattaba hannu da shugaban amurka donald trump kan wata takarda game da jirin tsagaita wuta a gaza an rattaba hannu kan wannan takarda ne a ranar litinin dinnan yayin wani taron kasa da kasa da masar ta shirya a wurin shakatawa na bahar maliya a sharm el sheikh kan yarjejeniyar trump ya bayyana wannan rana a matsayin babbar rana ga gabas ta tsakiya yayin da shi da shugabannin yankin suka rattaba hannu kan wata sanarwa da aka tsara don tabbatar da tsagaita wuta a gaza bayan sa'o'i da isra'ila da kuma kungiyar hamas suka yi musayar fursuni da waɗanda ake yi garkuwa da su wannan babbar rana ce ga duniya babbar rana ce ga gabas ta tsakiya in shi trump yayin da shugabannin duniya fiye da ashirin suka zauna don tattaunawa a taron takardar za ta fayyace dokoki da ka'idoji da sauran abubuwa da dama in shi trump kafin ya rataba hannu inda ya nanata sau biyu cewa za ta tsaya daram shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi ya bayyana cewa kasarsa za ta shirya wani taro kan sake gina gaza bayan cin majiyar ta buɗe wuta da misali fursunoni da waɗanda aka yi garkuwa da su masar za ta yi aiki tare da amurka da haɗin gwiwar abokan hulɗar wato kasashen a cikin kwanaki masu zuwa don kafa tubali na sake gina gaza rcc ya karar cewa janar gaza ta rufe wani babi mai raɗaɗi a tarihin dan adam kuma ta buɗe wani sabon zamani na zaman lafiya da kwanciyar hankali ga gabas ta tsakiya ya kuma karar cewa wani rana ta zama rana mai tarihi ga zaman lafiya wadda ta shimfiɗa hanya don warware matsalar kasashe guda biyu a halin da ake ciki dai hukumar kula da gidajen yarin isra'ila ta sanar da sakin falastinawa 1968 waɗanda fursunonin da waɗanda ake tsare da su a wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wutar a yakin gaza a matakin farko kenan an kai falastinawan ramallah a gabar yamma da hannun yunis da ke kudancin gaza ciki har da 250 da aka yanke wa hukuncin daurin rai da rai waɗanda za a saka ƙarƙashin yarjejeniyar ta gaza Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce a ranar an kawo ƙarshen yakin Gaza da aka shafe shekara biyu ana gwabzawa yayin da yake jawabi a gaban Majalisar Dokokin Ƙasar da Trump ya halarta. Netanyahu ya ce a yau ne kalandar Yahudawa ta nuna kawo ƙarshen yakin da aka ɗauki shekaru biyu ana gwabzawa a ɗaya bangaren kuma iran ta gode wa shugaba al-sisi bisa gayyatar da aka yi mata na halartar taron na shahar al duk da muradunmu na tattaunawa ta diplomasiya ni ko shugaba fesisken ba za mu iya shiga tattaunawa da waɗanda suka kai hari kan al'ummar iran da kuma ci gaba da yi mana barazana da takunkumin ji ministan harkokin wajen iran ministan harkokin wajen na iran ya kara da cewa ko da yake iran na maraba da duk wani yunkuri na kawo ƙarshen kisan kiyashin isra'ila a zirin gaza falastinawa na da cikakken 'yancin tabbatar da su na cin gashin kai kuma dukkan kasashen suna da hakkin taimaka musu wajen goyon bayan wannan cin gashin kai iran ta kasance kuma za ta ci gaba da kasancewa babbar hanyar samar da zaman lafiya a yankin kuma ba kamar ba kamar gwamnatin isra'ila mai kisan kare dangi ba iran ba ta neman yaƙe-yaƙe marasa iyaka musamman ma ta hanyar cin zarafin waɗanda ba su ji ba su gani ba a yakin da ya fara tun daga watan oktoban shekarar 2023 isra'ila ta kai hare-hare gaza da ta mai da yankin gaba daya kufai kuma zuwa shekarar 2025 kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya ayyana shi a matsayin kisan ƙare dangi a hukumance an kashe fiye da falastinawa 67 waɗanda aka akasarinsu mata ne da kuma yara kana kusan 170 sun jikata sannan an jefa ɗaukacin al'ummar yankin cikin yunwa da yin ƙaurar dole yanayin ya jefa gaza cikin yunwa ta hanyar da aka tsara da gangan a cewar masana tsarin isra'ila ya hana abinci da ruwa da kuma man fetur wanda ya haifar da ɗaya daga cikin mafi munin matsalar jin kai da aka taɓa gani a ƙarni na ashirin da 21 a ƙarshen watan Ogista majalisar ɗinkin duniya ta sanar a hukumance cewa akwai yunwa a gaza lamarin da ya tabbatar da abin da wasu ƙungiyoyin agaji da na kare hakkin bil'adama suka daɗe suna faɗa tsawon watanni shugaban kungiyar da ke sa ido da kuma kare hakkin bil'adama yi mai hadikwata a geneva rami abdu ya ce katange gaza da isra'ila ta yi na daidai da manufar amfani da abinci da ruwa a matsayin makamin yaƙi yunwar gaza ta sha bamban da sauran domin ba wai bala'i ne ya abku ba ko kuma na taɓarɓarewar tattalin arziki ba a cewar abdu ya karar cewa da gangan ake amfani da yunwa wajen kashe fararen hula tun shekara ta 2006 isra'ila ke ci gaba da iko akan iyakokin gaza lokacin da aka ayyana cikakkiyar mamaya a ranar tara ga watan oktoban shekarar 2023 isra'ila ta yanke shigar da abinci da ruwa da mai da kuma wutar lantarki a zirin na gaza a ranar 22 ga watan agustan shekarar 2025 shirin tabbatar da tsarin abinci na majalisar ɗinkin duniya ya ayyana yunwa a gaza bayan yin duba kan dukkan matakai uku mafi mahimmanci da ake keta tsananin karancin abinci da rashin abinci mai gina jiki da kuma mace-mace masu nasaba da yunwa ma'aikatar lafiya ta palestino a gaza ta ba da rahoton mutuwar akalla mutane 460 sakamakon yunwa ciki har da yara 150 yayin da yaro daya cikin yara biyar a birnin gaza yake fama da tamuwa amma duk da haka ko bayan an yunwar isra'ila ta ci gaba da kai hararanta a gaza ta yi kunnan uwar shegu game da kiraye-kirayen da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ƙasashen duniya ke yi na ganin cewa ta dakatar da yin hakan koshin hukunta manyan laifuka ta duniya wato icc ta kai ga har ma ta ba da sammacin kame mata da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan yakin sa bisa zargin aikata laifukan kisan kyashi a zirin na gaza bayan wata daya a hukumance kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya mai zaman kansa ya gama tattara bayanansa kan cewa isra'ila ta aikata kisan kiyashi inda ta cika dukkanin matakai waɗanda za a iya ayyana hakan ƙarƙashin yarjejeniyar kisan kare dangi ta shekarar 1948 kisan jama'a cutar da jiki da kwakwalwa da kuma lalata yanayin rayuwa da dai sauransu na daga cikin irin laifukan da isra'il ta aikata a zirin na gaza ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum yau talata goma sha hudu ga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan Rabi'u Thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru casa'in da biyu da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan Oktoba na shekara ta 1933 shugaban kasar jamus na lokacin adolf hitler ya ba da umarnin ficewar kasarsa daga majalisar kasashen duniya ta lokacin wadda ake kira da league of nations kafin wannan lokacin da ya bayan yakin duniya na daya an takaita wa kasar jamus yawan makamai wanda take mallaka da kuma adadin sojoji wanda za ta iya mallaka a cikin yarjejeniyar wasu amma bayan da adolf hitler na jam'iyyar nazi ya samu iko a kasar jamus ya yi watsi da wannan yarjejeniya sannan kuma a lokacin sauran shugabannin kasashen turai suka nuna damuwar su matuka da matakin da adolf hitler ya dauka sai dai bayan ficewar hitler daga majalisar kasashen duniya a lokacin ba da jamawa ba ya fara yakin duniya na biyu masu saurare ko kun san cewa shekaru 26 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan oktoban shekara ta 1999 julius cambridge nyerere tsohon shugaban kasar tanzania ya rasu an haifi julius cambridge a shekara ta 1922 sannan kuma ya shiga harkokin siyasa a shekara ta 1955 inda ya kafa jam'iyyar siyasa mai suna national african union party a yankin tangayika wanda a halin yanzu bangare ne na kasar tanzania sai kuma shekara ta 1961 ya zama firaministan kasar ta tangayika na farko daga bisani kuma sakamakon kokarin da kasar tangayika ta dunkule da kasar zanzibar sannan kuma suka zama kasa guda ɗaya dunkulalle a shekara ta 1964 sannan kuma ya ci gaba da zama shugaban ƙasar tanzania har zuwa shekara ta 1985 al'ummar ƙasar tanzania sun girmama julius cambridge a matsayin wani babban gwarzo na tarihi na ƙasar wanda ba za su taɓa mantawa da shi ba sakamakon kokarin da ya yi wajen haɗa kan al'ummar kasar da dukkanin bangarori musamman ɓangaren tangayika da kuma zanzibar da kuma ayyukan ci gaba da yi wa al'ummar ƙasarsa da bunƙasa harkoki na tattalin arziki masu saurare ko kusan cewa shekaru 72 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan oktoban shekara ta 1953 yahudawan sahiyuniya dauke da muggan makamai suka aiwatar da wani kisan kiyashi a garin kibiya na palestine wanda suka mame yahudawan sahiyunin da ya karkashin jagorancin ariel sharon tsohon firaministan haramtacciyar kasar isra'ila sun mame garin na tsawon kwanaki biyu inda suka kashe falastinawa saba'in da bakwai tsakanin mata da kananan yara da kuma manyan mutane sannan kuma wasu da dama daga cikinsu sun samu munanan raunuka bayan haka kuma sun rusa gidaje da makarantu ta hanyar dasa bama-bamai a cikinsu masu saurare kusan cewa shekaru 212 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan oktoban shekara ta 1814 aka yi taron majalisar tarihi a vienna akan batun makomar nahiyar turai bayan napoleon bayan murabus ɗin da sarki napoleon na ƙasar faransa ya yi da kuma gudun hijira a watan afrilun shekara ta 1814 majalisar tarihi ta biyanna ta fara aikinta a ranar 14 ga watan oktoba na shekara ta 1814 a birnin biyanna babban birnin ƙasar austria da nufin yanke shawara akan mamayar da faransa ta yi a lokacin sarki napoleon a tsakiyar majalisar biyanna napoleon ya tsere daga gudun hijira a ƙarshen fabrairu shekara ta 1815 sannan kuma ya sake kwace mulki na ɗan gajeren lokaci wanda ake kira da sarautar kwanaki 100 kuma ya shirya kai wasu hare-hare a kan abokan gabansa. duk da yake hakan ya kawo cikas ga ayyukan majalisar ta biyanna na wani ɗan lokaci amma daga bisani ta ci gaba da gudanar da ayyukanta galibin wakilan da suke halartar wannan taro na wannan majalisa dai sun so a maido da daidaiton iko a nahiyar turai kafin juyin juharin da aka yi a kasar faransa da kuma maido da sarakuna masu mulki a kasashe daban-daban da suke cikin nahiyar turai masu saurari ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1371 bayan hijira Allah ya yi wa babban malamin addinin musulunci Aitullah Muhammad na hawan rasuwa an haifi ayatollah muhammad na nahawandi babban malamin addinin musulunci a garin najaf al-ashraf na kasar iraki sannan kuma kamar mahaifinsa ya yi karatu mai tarin yawa a gaban manyan malamai na wannan lokaci sannan kuma ana kallonsa a matsayin ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka shahara ba ga ilimi a bangaren addinin musulunci sun kuma kirkiro wasu abubuwa daban-daban waɗanda suke da alaƙa da ilimi na zamani wanda ya daidai da yanayi na karatun cibiyoyin hausa a lokacin sannan kuma yana ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka rubuta littafai a ɓangaren tafsirar maudu'i yana da littafai da rubuta a ɓangaren adabin larabci da farisanci sannan kuma ya rubuta wani tafsiri mai suna al آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da yadda Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 111 Za ku ji cewa a cikin wannan shiri Muhammad tare da abokinsa Sa'id sun je wasu daga cikin wurare inda suka ga daga cikin abubuwa na sana'o'in hannu da ake a Iran, musamman a wata babbar kasuwa da ke da wani masallaci wanda mutane ke taruwa suna gudanar da ayyukan ibada. Daga cikin muhimman abubuwa da suka birge Muhammad hadda yanayin aiki da aka yi da katakai da kuma aika na sassaƙa waɗanda suke muhimman aika ne na fasaha a iran sai a kasance tare da mu domin jin yadda ta kai a cikin tattaunawar su amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomi da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. جیا مسجد بازار مسلچن کسوه هنر پساها منبت سسقه معرق کپنتنچی من آشنا شدم نی نسامو مسنیه صنایع دستی sana'o'in hannu Tubi. na katako آنها هستند su su ne suke بسیار da yawa Zarif. mai kyawun kira زیبا mai kyau درست Haka ne. ولی اما ظریفتر پی کون کیرا ما داریم مو منادا اسم سونا خاتمکاری ایوکان کتاکو نه هنرمند مای پسها، ایرانی نه ایران چوب کتاکو چوب ها کتاکی کوچک قرمی چند زلعی می کسروی او می چسباند شی یه نه مثل کمر مثلث مسلسی. کنار هم گفن جونه آنها قرار میگیرند سو سنازمه همه دوکا سطح بربشی آنها می پوشانند su suna sakawa. Ce jahai waɗanne wurare? An bekar mirawad. Ake yin amfani da shi. Sandokce. Ƙaramin akwati. Ƙalamdon. Wurin sa alƙalami. زریفتر مپی کیاون کیرا ما داریم مو منادا اسم سونا خاتمکاری ایوکان کاتاکو نا مسمم هنرمند mai fasaha irani na iran tube کتاکو چوبها کتاکی کوچک قرمی چند زلعی می کسروی او میچسباند، چسباند شی ینا حداوا مثل کمر مثلث da shi. Ƙaramin akwati. Ƙalamdon. Wurin sa alƙalami. Cizhoye digar. Wasu abubuwa na daban. Sohtemon. Gini. Majlis. Majlisa. Meldi. Ta ƙasa. پوشیده از للبه ده واقعا حقیقه اینطور نیست؟ با هکنه با او است شی شینه او باید باشد شی دول نه کسان شی tare da haka. Salon. Ɗakin gudanar da taruka. Bana. Gini. Divar. Bango. Saƙf. Rufi. Sayer. Saura. Vasayel. Kayayyaki. To madalla banda aka saurari dukkanin waɗannan kalmomi da za a amfani da su a cikin shirin yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Sa'id a masallacin kasuwa inda ya idan sa ayyuka na fasaha da aka yi amfani da su a ginin masallacin. Ga dai tattaunawar a cikin harshen Farisanci. دیروز dar masjid bazar با هنرهای منبت و معرق آشنا شدم. منبت و معرق از صنایع دستی چوبی ایران هستند. آنها بسیار ظریف و زیبا هستند. درست است. ولی از منبت و معرق هنر ظریفتری هم داریم. اسم این هنر چیست؟ هنر خاتمکاری در این هنر هنرمند ایرانی چوبهای بسیار کوچک و چند زلعی را به هم می چسباند. مثل معرق؟ نه در خاتمکاری مسلس بسیار کوچک کنار هم قرار می گیرند و همه سطح کار را می پوشانند. این هنر ظریف در چه جاهایی به کار می رود؟ در صندوقچه ها، قلمدان ها و چیزهای دیگر ساختمان مجلس ملی ایران پوشیده از خاتمکاری است واقعا این ساختمان باید بزرگ باشد اینطور نیست؟ بله ضمنا در سالن این بنا خاتمکاری دیوارها سقف و سایر وسایل زیبا است. To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa kamar ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Sa'id yanzu kuma sai a ƙara sauranta tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. در مسجد بازار با هنرهای منبت و معرق آشنا شدم. اجیا اما لچن کسوا نسا مو مسانیا کن پساهوهن ای کن سسکا دا کپنتنچی منبت و معرق از صنایع دستی چوبی ایران هستند. سسکا دا کپنتنچی na daga cikin ayyukan hannu na katako a Iran. آنها بسیار ظریف و زیبا هستند. سو سنا د کیاو د کوما کیاون کیرا درست است ولی از منبت و معرق هنر ظریفتری هم داریم. هکنی اما منا د وتا فساهر ما da ta fi kyawu a kan اسم این هنر چیست؟ منن سونن ونن هنر خاتمکاری در این هنر هنرمند ایرانی چوبهای بسیار کوچک و چند زلی را به هم می چسباند fasahar aikan katako ta musamman a cikin wannan fasaha masu fasahar iraniyawa suna haɗa ƙananan katakai da yawa masu kusurwoyi misli muarraq kamar kafintanci. Na: در خاتمکاری مسلس های بسیار کوچک کنار هم قرار می و همه سطح کار را می پوشانند. a'a a cikin wannan aikin fasaha masallasai ƙanana ne sosai ake sa su a gefen juna suna rufe dukkanin aikan katako da aka yi این هنر ظریف در چه جاهایی به کار می رود؟ wannan fasaha mai kyawun ƙira ا انا اک ین عیکی د ایت در صندوقچهها قلمدانها و چیزهای دیگر ساختمان مجلس ملی ایران پوشیده از خاتمکاری است ا کaنان اکواتنه وuراران سکه الکلمه دa وسو ابوبوو دبام گینین مجلسر کسا ایران للبهی کی da aikan wannan fasaha. واقعا این ساختمان باید بزرگ باشد اینطور نیست haka ne dole ne ginin ya zama babba ba haka ba بله ضمنا در سالن این بنا خاتمکاری دیوارها سقف و سایر وسایل زیبا است. tare da haka a babban ɗakin taruka na wannan gini ayyukan wannan fasaha akwai su akan bangaye rufi da sauran kayayyaki yana da kyau. To da jama'a masu ware an dai ji da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Sa'id dangane da muhimman aika na sana'ar hannu da ya gani a Iran waɗanda suka ja hankalinsa musamman ma waɗanda ake a masallatai domin kawata su. Da kuma wannan ɗaya ne daga cikin masallatai da suka jima a birnin Isfahan na jamhuriyar musulunci ta Iran. Idan Allah ya kai mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da wata tattaunawar a cikin wani darasin ka kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryansu saman malama julai gami da malama kudusiyan ne a abdullahi salihu katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirin na gaba. thank you tarbiyyar iyali masu rarre barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuttuban masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan gidan boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar muku da fatan za ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri har zuwa sa. Ah, ah, ah, a cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad saleh lezare da ke birnin yami ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hakoki daga littafin rahatul hukuk na imam zainul abidin na imam husaini alaihi salam da kuma yadda iyali da amfana da shi yau malam zai tashi ne da kan harkin azumi inda ya fara da shimfiɗan rayuwar lahira allah ya ga malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين zamu tashi ne a kan haƙusau haƙƙin azumi akan ka kai ɗan adam kamar yadda muka faɗa duk abin da muka aikata kaɗan ko mai yawa a nan duniya gobe lafira da yake ita lahira wata irin rayuwa ce ba irin rayuwar mu ta nan duniya ba to za mu ga wannan aikin da muka aikata mai kyau ko mara kyau wal'iyazu billah idan mai kyau ne zai mana shaida a gaban allah ta'ala kafin ma a zo nan zai ɗabi mana kewa a rayuwar mu ta barzahu a kwancin kabari zai zo mana a cikin kyakkyawar sifa kyakkyawar halitta mai kyakkyawar sifa da daddaɗan ƙanshi yana faranta mana rai yana ɗebe mana kewa muna ni'imtuwa da zama tare da shi iya zamanmu na barzahu wanda zai iya ɗaukan ma mu shekaru ɗaruruwa ko ma dubbai ko abin da ya kama da haka idan kuma mummunan aiki ne muka aikata to mu sani zai zo mana a matsayin wata mummunar halitta mai mummunar siffa da mummunan shige da wari da ɗoyi wala Allah ma yana tartsatsi da aman wuta haka za mu ci gaba da zama da shi wal iyazu billah yana azabta mu muna azabtuwa da zama da shi iya zamanmu na kabari wanda zai iya ɗaukan ma wa'yansunmu shekaru ɗaruruwa ko ma dubbai ko abin da ya kama da haka sannan kuma a ji lahira kyakkyawan aikin ya ba da shaida a gaban allah ta'ala cewa kai bawan allah ne nagari ka bi umarnin allah ka aikata alkhairi don haka zai ba da shaida a gaban allah cewa kai mutumin kirki ne kuma shi kenan ka ci riba idan kuma mummuna ne zai ba da shaida a gaban allah ta'ala cewa kai mutumin banza ne wanda a rayuwarka ta duniya ba abun da ka aikata ban da barna shi kenan kuma ka taɓe wal billah Allah yana tabbatar mana wannan a alkur'ani cewa man amal mitsa zarratin khairan yara waman ya amal misqala zarratin sharran yara duk wanda ya aikata alkhairi mutum ne ko aljan kaso tun daga kan zamanin annabi adam ka biyo kan zamanin su annabi nuhu ibrahim musa da isa har ya zuwa zamanin uban tafiya annabi khatam maulana muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa'yanda suka yi zamani da shi ya sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina har zawwa mu har waɗanda za su biyo bayan mu duka ɗai ne ku aikata alkhairi misqala zarratin in ji Allah ta'ala gobe lahira sai ya ga abunsa haka ku aikata sharri misqala zarratin gobe sai ya ga abunsa do abunda ya ci karo da wannan to ƙarya ce a ce maka wasu sun aikata barna amma saboda zamanin da suka samu kansu a cikinsa don haka su sun ci bulus ba su da laifi a wurin Allah wannan ba koyarwa ce ta addini ba ba manzo ya zo da wannan ba shaci faɗi ne karya ce ku aikata alkhairi in ji Allah ta'ala sai ya ga abunsa kuma ku aikata sharri kowa kuma ko ɗanwa ko a wani zamani yake sai ya ga abunsa Allah adili ne ba ya zaluntar kowa masu raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan region BioH, karkashin Hausa TV a nan birnin Tehran da za mu ci gaba da sauraron bayanin malam kan wannan haƙi dai na azumi da fatan iyalai za su amfana. To azumi yana da haƙoƙi a kanmu. Maulana Ali Zainul al'abidina alaihi salam yake cewa wa amma haƙƙo saum fa'anta lama annahu hijabun ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك ليسترك به من النار shi azumi yana da haƙoƙi a kanka kai ɗan adam azumi yana da haƙoƙi a kaina azumi yana da haƙoƙi a kanki kai musulma azumi yana da haƙoƙi a kanmu mu masu azumi haƙƙin nan shine mai azumi wata garkuwa ce da Allah ta baraka wata ala ya baka kai ɗan adam ya arzita ka da ita wace da wannan garkuwa ko hijabin za ka kare harshenka ba zai faɗi abin da bai halatta ba ba zai furta abin da bai halatta ba azumi garkuwa ne a ganinka idonka ba za su kalli abin da Allah ya haramta ba. Azumi garkuwa ne a farjinka, ba zai kai ka ya baro ba, ba zai ja ka ya kai ka mahallaka ba. Azumi garkuwa ne a cikinka, ba zai wuru da abin da ba halal ba. Don kulle lahamin na bata bil haram, fannaru aula be, dukkan abincin da aka ci. har ya sa nama ya tsira to wannan nama sai Allah ya narkar da shi da wuta Allah ya ɗora maka wannan hijabi kariya garkuwa akan harshenka da jinka da ganinka da farjinka da cikin ka a dalilin azumi don me don Allah ya kare ka da wannan garkuwar ta azumi ya kare ka daga shiga wuta gobe tashin kiyama wutar da in an shiga fa shi kenan an shiga babu batun shekaru ko karnoni a za a dawwama ne ha abadan kuma a cikin fishin Allah wal iyazu billah azumi garkuwa ne da zai kare ka daga wannan don haka ya zo a hadisi daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da iyalan gidansa alaihi musallam yana cewa asaumu junnatun minan nar azumi garkuwa ne mai hana shiga wuta don haka dan uwana mai sauraro idan har ka yi daɗin kai ka ɗauki azumi a matsayin garkuwarka mai hana ka saba ma Allah har aka samu an saka na ta'atarafu ka fi hujubiha rajauta an takuna mahajuba idan har ka yi amfani da azumi a matsayin ya zame maka garkuwa kariya mai hana ka saba ma Allah ta'ala to babu shakka ba makawa kai ma za ka zama kararre za ka samu kariya za ka zama tsararre kararre gobe a lahira ba za ka hangi inda wuta take babale ta babbaka ka amma in ko ka saba baka kiyaye haƙƙin azuminka ba to fa ka sani baka da komai a azumin da za ka yi illa kishin ruwa da yunwa gobe a lahira kuma Allah ya maka gashin rogon mai mantuwa wal iyazu billah wa sallallahu ta'ala ala khairi halkihi muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at to gashi malam ya koro bayani gashi kuma lokacin ya sake yi mana irin halin nasa a maimakon sashen hausa na bioh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran muna kara yin godiya ta musamman ga shehu malami muhammad salih zare da ke birnin yaman kasar nijar da wannan dimin lokacin nasa da ya ba allah ya saka ya kara karfin jiki ni kuma awon kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta kun ga irin haka shine don matasa. Bismillah Rahman Rahim Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa. Shirin na don matasa a yau zai mai da hankali ne a kan wani kalubale da matasan nan 'yan gudun rikicin kasar Libya ke kokawa da shi a jamhuriyar Nijar tun dai bayan dawowarsu gida yau kusa da shekaru biyu. Kuma shirin zai kai mu ne a jihar da magaram da kuma jihar Agadez. sannan gane hawa ga moto tukan yake in ko duk kai ga ganshi sai ka ce wani mai arziki ne ya ka san nan cikin zuciyarsa ko bi adam mai wuya. to da fatan masu rari sun kimsa kuma suna biye da shirin sau da kafa rikicin kasar libya da ya yi sanadiyar faduwar gwamnatin tsohon shugaban kasar kanar gaddafi shi dai ne musabbabin dawowar dubun dubatar matasa 'yan bida a kasar ta libya kuma a cikin su jamhuriyar nijar ta kumshi matasa da dama da suka dogara da bida a kasar ta libya tuni kuma suka fara kokawa da lamarin da suka sunci kansu a halin yanzu na rashin ayyukan yi tun bayan dawowarsu kuma da yawa daga cikinsu a cewar su babu wani abun da hukumomin kasar ke yi musu illa kawai yawan alkawulla na yau gobe na yau gobe wakilin mu a jihar Agadas Umar Sani ya zanta da wasu daga cikin matasan ga kuma abin da suke cewa. Eh, ni dai gaskiya tun da na zo daga Libi ba na aikin komi kuma har yanzu ga babu bun gani abin da gwamnati ma ta mani ba da Balle ma wai haɗin ce wai ina da aiki ni da kaina yanzu actual ma ina son aiki. ina yake babu shi gwamnati sai dai kashi ana cewa gwamnati za ta bada aiki za ta bada aiki ina yake aiki daga can masar aka ɗauko muna gani aka ba 'yan sudan 'yan chad 'yan wane ne aka ba su kuɗi mu namu aka ce sai mu iso nijar da muka iso Nijar ba a ba mu komi ba dan mi gwamnati da muka shigo ba ta a rikin mu ba kasashen waje ma sun yi a rikin mu sun ba mu abinci su ba mu kari su ba mu da rana su ba mu da dare dan mi Nijar furkuwa a yanzu dai a matsayin da muke ciki ni ina di da gobe in na samu wata talibi suke zana koma saboda gara in koma cikin wancan yakin da wanga zaman da nake yi saboda gaskiya babu harka ci gaba ina zamani babu wani aiki wanda yake gaya wanda yake kamar ni zani amfanin kaina ma balle yarke wani a gani kenan ko zama ko haka nan ko baya maɗana namiji fi su bi kenan dole ne zane kokari yanzu in samu in koma A yanzu haka akwai kimanin matasan fiye da dubu uku da suka guje matashe-tashen hankulan kasar ta Libya da da'irar garin Agadas ta yi rijistan su, waɗanda a wasu lokutan suke samun tallafi daga wasu ƙungiyoyi masu hannu da shuni na ciki da mawajen kasar ta Nijar ta hanyar ba su wasu 'yan kuɗaɗe ko kuma saya musu da kayan aiki tare da ba su foro a fannoni daban-daban na ayyuka domin taimaka musu wajen sake gina rayuwarsu. na doki jaki sannan kuma za na doki taiki don in kana bukata ga gudu maza je ka nemi doki to yau ruwa na ɗiba da yawa har na ije a tanki dangane da halin da matasan suka sunci kansu kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya oem ta soma wani shirinta na tallafa ma matasan 'yan gudun rikicin ƙasar libya a jihar agadas tawa sannan kuma a baya-bayan nan a jihar da magaram wakilinmu a jihar ta da magar musa malam sule ya aiko da rahoto akan yadda shirin tallafa matasan 'yan gudun rikicin kasar libya ya kasance a jihar tasa wato da magaram mutane 46 ne maza da mata daga cikin dubu ɗari da goma wanda suka dawo gida jihar da magaram a daidai lokacin da aka fara yakin libya na shekara ta da goma sha 2011 wanda hakan yin kuma ya sa kungiyar oem mai yaki da masu yawon taburada tare da tallafin kasashen turawa suka taimaka musu da kayan sana'a da na aiki wanda kowanne daga cikinsu kayan shi suka tashi tsabar kudi jika ɗari uku da jika takwas wasu kuma daga cikinsu aka saya musu babur na kabu-kabu muhammadu maliki shugaban kungiyar oem na reshen da magara ya yi karin haske game da gurin da suke so su ci gurin da muke so lalle gurin ne mai muhimmanci tunda mu gudun muso muke ko ɗan uwanmu wasu mu ne yannanmu ne waɗanda ke tahiya a libya lalle a can akwai ayyuka amma wannan yakin ya kawo walakanci kwarai a gare su to ci ne abin muke so su samu wanga tallahi da aka musu su kama shi su ma su zamna a ƙasar su kuma su bunƙasa commerce a cikin ƙasar su su san da komi da ya kamata shi zamanto da kalilan ne aka fara a bar gani waɗanda aka gaba abin in ka rike shi kai hankuri ka bunƙasa shi zai ci gaba insha Allah kusan shekara biyu da wannan matasa suka dawo daga kasar Libya kuma ba tare da suna wani aiki ba suke zaman Allah wadata mu ko menene farin cikin su game da wannan taimako da aka ba su sunana Abdulrazak Ibrahim gaskiya farin ciki na yau zai yin ce ma nayi kowa farin ciki wallahi sun ba mu kamar shinkawa da hatsi da dawa da mai da biskiti ina ganin har da tumatir din koko so mutum ya koma can amma suka ce za su iya saya mu furoji wanda za mu saida shine suka ce mu zana musu duka abubuwan da muke so su saya mu shine muka zana musu wannan kuma cikin iko Allah ga duka sun saya mu sunana Salamatu Haruna gumama ita ce nake saida kuma ita ce aka saya mana mun gode da wannan taimakon da aka mana Allah saka da alheri Allah sa kuma mu ma an sassace a jikin mu to kai a baku akwai wani jaraba da aka muku mm, an mu jaraba an mana galgadi an koya mu yadda zan rika tahiyawa da kasuwanci fata ta Allah ya yaukaka Allah ya min albarka kuma su ma suka ba mu Allah saka musu da alheri to sai dai ganin so tarin yawa aka zo aka taimaka ko aka tallafa ma jama'a musamman da jari wasu suna musu dokan sakai na kashi na rashin tattala su ko kuma su sai da kayan su koma yawon taburada to ko akan haka wani irin mataki ne da kungiyar wannan wanda suka komo gida cewa kwarni ta doka ita ce tambayar da na ma malam mansur shugaban kungiyar na reshen da magara gaskiya matakai ne muka dauka akan wannan abun saboda wannan abun da aka bada ba wai an bai mutum bane kawai ya tahi zamu bin sau da kafa daga na bakin adadin abun da su kungiyar muka alƙawari da su kan mutum ya ga an bashi wani abun ya ce a na samu kuɗin mota barin sayar da ta ba haka ba bane an baka ne ka zamna a ƙasar ku ka taimaka ma kanka ka taimaka ma yan uwanka ka taimaka ma abokin zamanka mu dai babban wurin ciki ne a gare mu kuma da dukkan wanda yake son ci gaba da magana to sai dai kusan mutum dubu ɗari biyu ne wanda suka dawo daga ƙasar libya yan niger da suka haɗa jawoyi guda hudu telaberi tawa da magaram da babban birnin niamey wanda kuma wannan kungiya ta oem ta yi alkawalin tallafa musu da aikin yi ko sana'a na ganin cewa sun zamna a gida. Domin ya karfafa mana gwiwa ne shi yasa ya nuna. Ashe kwa kun gani tilas ne ‘ya'yan makar su zauna. Mu gane wajibi ne makaranta gun mu kai musamman yara. To masu sauraro anan nan ne shirin na don matasa zai ja birki a yau sai kuma in an sake tarban mu a wani makon za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya kai a madadin duka waɗanda aka ji muryoyinsu da mu a jihar da magaram da kuma jihar Agadez da kuma Aminu Ibrahim wanda ya haɗa mana shirin ni Hassan Barka ne nake muku fatan alheri ma'asalam a futa lahiya. Shin gauni a gidan kashe ahu ko ya kashe taro ya yi ɓanna wani ya kashe ma. ya ta asannu to duniya mu bi ta a to duniya mu bi ta asanu. lafiya sai da kula jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka To yau shirin zai mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cutuka ko larurori da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi a cewar masana sha'anin kiwon lafiya. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Tumarilla kamar yadda aka ji da farko shirin yau na mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cututtuka ko larurori da dama da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi. Hukumar lafiya ta duniya WHO ko kuma OMS ta ce gurbatar iska na ɗaya daga cikin barazan da ke fuskantar kiwon lafiya a faɗin duniya. To domin tattauna wannan batun yau mun gayyato mana da Dakta Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya na farko kuma na fara tambayarsa mai ake nufi da gurɓataccen iska a sha'anin kiwon lafiya Wato da iska ya shafi iskan da ake sha wanda ba tatacce ba wanda muke ɗauka kamar a ce mu sha oxygen mu kuma mu cire carbon dioxide. To na oxygen din ya zama gurbatacce to shine ake shakansa in an shakan shi ya zama wani abu ba yadda yanayin iskan da ya dace mu sha ba. ne gurbataccen iska da ya ya haɗu da wani abu da bai kamata mutum dan adam ya shaka ba kuma wanda zai jawo illa ma dan adam zai jawo dabba illa har kayan itatuwa da kuma shukoki su ma suka iya samun illa daga wannan iska gurbatacciya. Dakta an ce akwai ababen da ke haddasa gurbatar iska kamar wane misali ne na waɗannan ababen za a bamu. To, a gurbatar iska dai ana kasa shi kashi biyu akwai wanda ɗan adam shi yake jawowa ma kanshi garin wani ayyuka namu na ɗan adam akwai kuma shi ne kaso kuma wanda ake cewa wanda shi kuma Allah ne ke kawo shi haka daga neto yake zuwa. To, a kowannen su in ya faru yakan kawo iska da gurbata. Kaga kamar wanda ake magana kamar wanda za a ce wannan ba sani ba, wannan yin Allah ne ko kuma daga neto ya zo, kaga kamar akwai lokacin yanayin canjin yanayi na iska. Kura ta taso haka da yanayin hazo haka, kaga wannan ba ɗan adam ba ne yake yi. ko kuma a ce an samu an gurbata waje da wani yanayin kamar da ake kira volcano a kawai sai ka ji wuta ta fito ta wani waje to ga wannan ba yin dan adam bane ka fahimta to irin su misalai suna nan iri iri wanda Allah ne ke kawo shi da iska ta gurbata har ya zama ya zama ma dan adam illa akwai kuma wanda shi kuma dan adam ne shi kuma yake dama kanshi ta haka mai motoci kamar wajen na haka kamar gun da za a je a kokona waje da bai kamata a kona ba kamar gun da ake zuwa a zubar da shara ko a zubar da abin da dan adam yake cewa fitsari bayan gida a zuba gun da bai kamata a zuba ba ko kuma akwai gun da shara gun da ya kamata a je a zubar da ita ba a zubar ba ko kuma je ana tonon wani abun kasa kamar da ake tonon su azurfa su gwal su kuma gun da ake tonon mai kaga aka tono iska kena fitowa da gaisa misalin wannan tona da ake yi sai ya haɗu da iska kuma ya gurɓata iska. To shi kuma wannan shi ma ana raba shi kashi duka kowanne. Akwai wanda shi yanayin abin da zaka tono ɗin shi karan kansa shi ya zama guba a jikin mutum ko ya zama illa a jikin mutum. Kuma a kowanne kuma shi aka tono shi sai ya haɗu da wani abu shi kuma ana kiransu shi kuma firamare da sakandare. Firamare wanda shi da kansa ne kawai iskar da kansa in ya fito ba zai sai ya haɗu da wani abu ba ya zama illa ma mutum. Akwai kuma wanda sai ya haɗu da wata iska ta haɗu da wata iska kamar a ce gun da ake yi ake industry da ake wani kira haka ko ake yin kira takalma ake kira kaga in iskan ya fito zai haɗu da wasu iska kuma don aka shaka yanzu ya zama sakandare sai ya zama wani abu shi ne suke gurbatacce a ce ko aka ce ozon laya na ƙasa ko kuma ya tafi sama ya haɗu da wani iska a sama ya zama ozon laya shi ma kuma ya jawo mana kuma mu shaka to irin waɗannan sun kashi kashi da kuma wannan da primary da kuma secondary. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. to dokta kamar waɗanne irin matsaloli ne gurɓataccen iska kan iya haifarwa kiwon lafiyar ɗan adam To shi ma dai za a iya cewa za a kasa shi kashi biyu a kowanne zai jawo maka gawa dan adam ya zama ya yi reacting kamar ya zama ya shaki iskan da ya haɗu da shi shi kuma misali saman masu asma ko ya ja maka wani abu ka hanjin ka na kai to ka yi reacting da iskan da ba daidai ba akwai kuma da zai zauna kuma ya ja maka illa illan nan zai ba ɗaya sabo ko ya shiga wani fatan ciki ya kawo cututtuka iri-iri daban-daban kamar su ciwon kansa kamar su kansan huhu kansan fata har da kansan wani malaria ce da yawa akwai kuma wanda yanzu ne zaka shaka yanzu ne zaka ji ko numfashin ka ya fara sama sama ko ka shaka hannunka ya kumbura ka fara jin kai kai wannan reaction kenan wanda mutum zai yi reaction a take ya ci wani abu ya same shi ko tsoro ta wajen shakan iskan da ya yi ko kuma iskan ya taɓa jikin shi wani ya fara kai kai yanzu nan zai nuna akwai kuma wanda ba ka sani ba sai zuwa wani lokaci kana shaka kana shaka da yawa sai ka ga ya kawo ma illa akwai kuma kamar wanda ake cewa carbon monoxide kamar iskan da mota take fitarwa waje a kulle ba iska da yake zuwa shi wannan iska ba za ka ji warin ba ba za ka ji komai ba sai dai ka ji a take ma mutum ya shaka an ba ya samu an bude wando ko an bude waje a take mutum sai ga kawai ya fara bacci mai daɗi daga bacci mai daɗi ya suma har ya zo ga rashin rai to wannan kama na yana da wannan kamar mutanen da za su shiga cikin gareji su su kunna mota ba inda iska zai shigo to wannan carbon monoxide yana shiga sai za ka shaka kana shaka sai carbon monoxide nan ya fi karfin kai naka oxygen da kake sha ga wannan shi ma immediate reaction ɗinsa har ga zo a ya zama an ya zo ga ah, rashin ba rashin lafiya ba ma har gaba ɗaya a rasa rai wai kan ya kasance ku kenan wanda yanzu za ka yi reaction ya zama ka samu ya ka samu ko wani magani ko wanda ka samu ya ma illa har ya zo da ɗaukar kuma ko da zai zauna a ka kana yawan shafa ya taru har ya kawo maka illoli da yawa za su shafi har su zama kansa a cikin mutum. Ba dan yabo, kurin waka ɗaya dan su ce ci rayu. ana kewar na ga Allah rabi. Dakta an bayyana cewa gurbatan iska gurbatan iskar nan ya fi illa ga yara da kuma mata da tsofaffi. Ko me yasa hakan ne? Yam, a kamar su yara masu fi galabaita. Yara kuma da tsofaffi da suka yi shekaru da yawa. Saboda su yara a lokacin ana tunanin ba su da ilimi cikin su ba su da garkuwa mai kyau. to ya fi wa yara ko kuma tsofaffi illa. Kowane shawarwari ne za a baiwa jama'a ta yadda za su kare kai daga gurbataccen iska wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. Yawwa, sun fara da girkin gida. In za a yi girki ya zama da cewa duk abin girkin ko kakin da za a yi girki akwai gida wanda iska hayakin da yake tashi a wajen girki kan fita. Wani zama ya cewa yara ba su zuwa gunduwa kaga zai kare yara yake ba su da garkuwa wani ma ba shi da genetic da zai iya zama asma kaga wannan kuran da yake shaka zai iya samun ya san yana react sai ga yaro yana numfashi wani iri a je asibiti ko kuma a ce ya haɗu da wani cuta kuma kamar ya samu cutar pneumonia ko ne ba amma asma da ya fi kamuwa kuma da abin da ya kira alaci tare da yanzu yaro kuma yana atishawa an ci to kaga ana kiyaye wannan lokacin hutu bai kuma lokacin da ake kura haka kusan damina ana kura mai tsanani da iska mai tsanani to dole ya zama yaro yana cikin ɗaki an kakkare gun da tsoron zai shigo kuma a daina barin yaro gun da ake amfani da iya condition ya zama a dinga sa su da nesa da wajen kuma an fita waje gun da ake tone tonen ƙasa kamar wajajen ƙasan mu kamar ba da misali kamar zamfara kaza ana tonan su ana ana nesa haka wanda ake yi ya zama kamar sana'a to dole in za a yi kar a kai yara wajen ko an zo gun da ake tace kasan ya zama na yara ba sa wannan kredit da ya tashi zai shaka zai mu illa haka da yake kuma a tabbatar cewa tsafta duk abin da za a kona ba yara a wasu wani su wani kuran da da aka yi tsari da aka yi bayan gida ya zama dai an samu wajen matsayi da za a ringa wanke shi ana wanda wani zai iya kare yara cewa sai kuma yara ba za a fita da su cikin gun da ake yi kamar yanayi mai tsanani ba lokacin ake turu lokacin sanyi Wannan iskar da take zuwa iska ita kanta tana zuwa yara kuma ba su da wannan kariyan da sun shaki iska sai zama kamar zai canja launayin ta ya dawo mai ɗan ɗiye to manya su za su iya yanzu wannan amma yara ga ba za su iya ba to haka ya kamata a kare yara kuma da yara bai kamata a fita da su irin ana auto wajen da akwai dos kamar duk da ake ko su kuwa za a ji yi tsira ya dinga tasowa ba irin nan. kuma idan ma Allah ya kasance gun da ya kazo abinda za a auna mutane su wajen gun da ake sai a ɗauki yaro a je gun makeri da ake kira ko da abubuwan da suke tasowa da suka hura wannan hayakin wutan shi ma yakan zama guba ma ya. To jama'a anan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Yanzu dai a madadin shi bakon namu Dr. Bukar Garema daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin ƙoshin lafiya. ba dan da yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi kiɗe-kiɗen iraniyawa mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Kamar muka saba ne shirin namu yana gaito muku mawaƙa daban-daban da suka yi fice a kan nan ƙasar Iran kuma suka yi waƙoƙi daban-daban kan mawdu'ai daban-daban da su shafi soyayya wato son ƙasa kenan da kuma suka waƙe ɗabi'a. To a yau shirin namu ya gaito muku Hussein Ɗalibi ne. wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran inda shi ma zai baje kolinsa domin jin irin waƙa da ta mana da haka masu saurare sai a karkada kunnuwa domin kuwa ya shirya tsab domin ba mu tsaraba da ya tanadar mana a cikin shirin namu da yake masu iya magana na cewa waka a bakin mai tafi daɗi kar in cika ku da surutu barin haɗa ku da shi domin jin abin da ke ɗauke da shi ai saurare lafiya. فکر باغ چرا بیونه، همی فکر باغ چرا بیونه، بکاریم بکاریم می میپاسر از درون موسون می میپاسر از درون موسون امی پیش رو هفتم بمونی امی پیش رو خون بمونی دواریم خون بمونی دواریم خون بمونی دواریم خون بمونی دواریم خون بمونی دواریم امی لحظه لحظه وقتون که گذشته ره تلایه امی لحظه لحظه وقتون که گذشت ره تلایه بیا پوچه نکوتی عمره که خوش نیتی خدایه بیا پوچه نکوتی عمره که خوش نیتی خدایه آدم خورون دنیا و قصه جی بمیرن مگر امو بمردیم امی دست بگیرن امو بهار نسلیم نپاییز و زمستون دایم و سبز آباد بمونی خاک ایران بمونی خاک ایران بمونی خاک ایران بمونی خاک ایران یا که با بی خیال نیشتی یا با ایراد شوری چونو دلو کتابه و کل بغید خوبه اگر ای ورد وستی خوری بیگون چوبه خوری بیگون چوبه خوری بیگون چوبه خوری بیگون چوبه خوری بیگون چوبه خوری بیگون چوبه خوری بیگون چوبه an gaishe ka Hussein Ɗalibi da wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su. To barin ƙara koma gefe in baka da masu saurare domin ƙara baje kolin waƙar da ka tadar mana ta biyu a cikin wannan shirin. Amma kafin wannan lokacin a duk wanda suka tallafa har shirin kamar ko jishi kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gaitar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. دل پسی ها فصل سرد بی کسی ها فصلی که خزون میگیره هم دلی هم نفسی ها فصلی که توت عباره دست اجنبی تو کاره دشمنی های lloró. أنا أمي السلام Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Niger kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.